kallon mu da sauraron mu da wayanda za su kalle mu a nan gaba kamar yadda kuke kallo taron manema labarai ne wannan kungiya ta wake da shinkafa ta jihar zamfara karkashin jagorancin ko mataimakin ciyaman honorable hassan isa jafar talatan mafara tare da sakatarensa injiniya bello muhammad bashir tsohon ɗan takarar jam'iyyar nrm mai alama ƙudan zuma 2019 kamar yadda kuke kallo akwai manema labarai kamar yadda kuke kallo a wannan ɗaki inda za mu tattauna tare da su kama daga kago online tv bahasan tv da dai sauran eh, kafafen yada labarai na yanar gizo da kuma conventional medias to alhamdulillahi muna muku barka da zuwa a cikin wannan ɗaki namu da kuma manema labarai wayanda suka nemi tattaunawa tare da ku a wannan ɗaki namu ba san sannan ku da kokari sannan ku da kokari to kasancewa wannan kungiya dai ta shafa fatuka na jin ra'ayoyin mutane da kuma wani ci gaba ake ciki kuma wani abu ake da kuma wani abu za a ci gaba kwatsam sai muka ga irin yadda wasu abubuwa da ke yawo a kafafen yada labarai wato social media wanda mun ga shugaban ko kuma mun ga yadda shugaban wannan kungiya na jihar zamfara kwanar garba rabi'u garba yan doto ya ziyarci ko kuma ya je a gidan gwamnati mun ga wasu hotuna suna yawo da mai girma gwamna kafin in mai da tambayar wurin shi mataimakin ciyaman za mu gabatar da injiniya bello muhammad don ya dan muna wani tsokaci akan sakatare eh, akan da da wacce ka zo kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala man nabi ba'da da farko kamar yadda na gode ma Allah subhanahu Ta'ala da ya tada mu cikin wannan yini na cikin koshin lafiya ah, bayan haka ba hassan ko kuma in ce ina muku barka da zuwa wayannan gidajen talabijin wayanda kuka kawo mana ziyara hannan mazauninmu domin ku ji yadda ake ciki ko kuma ina aka kwana game da shugaban wannan tafiya da kuka gani a gamma house tare da mai girma gwamna to alhamdulahi shi ita siyasa ko kuma zama na rayuwa masu da yawa zaka isko ra'ayi ne mutum wani lokaci kan tsara mu kan shi yadda zai rayu ko kuma yadda yake so ya kasance a hudu shi ta kasuwanci ko kuma ta siyasa ta yau da gobe eh, wannan bawan allah wannan cewa da kanal rabi'u garba to? Eh, a da lallai shi ne ke jagorantar wannan kungiya tamu ta waki da shinkafa bisa dalilin aminta da shi da muka yi bayan haɗaka da muka yi ana ƙoƙarin wa ya kamata ya jagoranci jam'iyyar bisa lura da kalar girman shi ko kuma in ce matsayin shi na gogagge a harkar security sannan kuma gogagge a harkar siyasa muka ga ya dace mu ba shi wannan jagoranci na jam'iyya bayan ya isko mu cikinta already da suturarca din muna ta da abinmu ya neme mu don mu zo a yi haɗaka a tafiyar da wannan ƙungiya kuma in ce domin ci gaban jihar zamfara ta hanyar kokarin zaben mata cancanta ma'ana ɗan takara wanda ya cancanta to eh, ni kan mu ba mu san abin da ke faruwa ba gaskiya amma dai na san kwanakin baya mun ɗaya zama da shi game da magana gwamnati ta nemi a sasanci ah, kan abin magana sakko abin magana cancanta wanda ba mu da samun matsaya ba gaba ɗai kan mun gaya musu muna da condition wa'inda in gwamnati ta yadda za ta ma al'umma na abubuwa to lallai mu shirin muke da cewa a yi gwamnati wa'inda abubuwa ne ke nake magana akwai korafi ƙorafin da muke samu mu kanmu 'yan jam'iyyar ta apc daga ƙananan mu zuwa manyan mu game da matsalolin da suke fuskanta na rashin ko a kula da ake da su sannan kuma mutanen gari su kuma suna kwamfilan game da wasu roman demokuraɗiyya da kamata a ce sun amfana shi wanda ba su samu ba cikin wannan gwamnati wadda take tafiya to eh, muna cikin haka sai ga muka kirkiri wannan kungiya shi kuma ya zo shi ma da tashi abin na matsala ta yankin su duk da yake ba zan ce yana yi ba ne kadai ga tare da wani abokin hamayya ko kuma abokin faɗan shi amma dai mu da ya dawo cikin mu mun gaya mashi ka'idoji ko kuma sharuɗan ko kuma constitution na wannan tahiya ta mu ta ƙungiyar mu kuma bisa haka ya aminta ko muka ci gabar tahiya amma abun ban mamaki shekaran jiya sai ga mun ga hotunan shi a gidan gwamnati kuma mutane suka ce da kiran matsayin um, wace matsaya mu kai halal sun ga hoton mai gida a gamman house a karshe dai muka nemi mu ji ta daga bakin shi ko kuma bakin wasu makusantan shi domin idan aka ce jam'iyyar kungiyar wake shinkafa za ta bi wani to kaga ana tsammanin a ga ciyaman a ga sakatare a ga mataimakin shi pro da sauran state esco sai aka waye gari shi kadai ne sai wasu mutane da muka gani a yi dodon bango da su inda mu san ko su ne a cikin wannan tafiya karshe dai jiya wasu kafafen watsa labaran kamar irin bishin fm da sauransu duk sun neme mu ko mun dan zanta da su mun gaya musu matsayin mu a wannan tahiya ta mu e, ta wake da shinkafa wanda da sauri muka kirawo immediately muka kirawo esco meeting na jiha Kuma muka sanar da su abin da ka hora su ce su masu gani saboda gurin ta yamma kar ta samu matsala akan fagen da muke yanzu na shirye-shiryen da muka faro masu yawa kuma masu karfi na magana debate na muhawara da zamu yi da wayannan zirce-zircen da muke na local government na wannan kungiya sai muka yanke shawarar bayan eh, sai take uba sai ciyaman kafin zuwa lokaci mu ga abin da Allah bi eh, saboda gurin kauce ma wasu matsaloli da za su iya faruwa na jam'iyya idan ka san duk ta da babu jagoranci to za ka isko shi ne kan kokari ya shige gaba a cikin ta to bisa haka ne muka kokari muka yanke wannan shawara yanzu in na fahimce ka ƙungiyar wake da shinkafa yanzu shugabanta ya bi gwamnati kenan abun da muka gani kenan to mai girma mataimakin ciyaman na kungiyar wake da shinkafa na jihar zamfara honorable hassan isa jafar talata mafara dan gwagwarmaya kake kuma ka sha zuwa wannan gidan tv kuma ka sha tattaunawa tare da manema labarai akan wannan kungiya da kuma ci gabanta kama daga yankin arewa maso yamma eh, zamfara ta tsakiya zamfara ta arewa kwatsam sai mun ga wasu abubuwa suna yawo a kafafen yada labarai na zamani wato ana cewa babu kungiyar wake da shinkafa a jihar zamfara ma'ana rabi'u garba yan doto shine adda wannan kungiya kuma yanzu ya fice ya bi gwamnati menene gaskiya wannan magana kuma me zaka ci akan wannan magana na'am ba san sannunku da kokari ya zama wajibin mu gode ma Allah madaukakin sarki kamar kowace abin da nake fara budewa da shi domin godiya wurin ubangiji ni kan ƙara gaya ma al'umma cewa ba karamin al'amari ke ciki ba sirrin da ke cikin godiya wurin ubangiji bi da adadi domin Allah ya makansa alkawali idan muka gode zai kara muna kuma bai faɗi ina ne zai kara muna ba abin da nake so in jawo hankalin mutane a kan wannan kungiya don mutane su hankalta duk da yake daga bayan nan wasu suka fahimci ai menene ma ma'anar wake da shinkafa ko me wake da shinkafa ke nufi ko wannan me wannan kungiya ke nufi wannan kungiya tun lokacin da muka assasa ta Allah ya kaddara muka yi tunanin assasa ta akan kowace local government muna da ci guda goma sha hudu Allah ya kaddara wannan mai gida namu da har gobe muna girmama shi muna karama shi kuma mun ɗauke shi mai gida kuma babu wani abu da za mu kalle shi da shi sai dai wani bambanci ra'ayi wanda kowa yana da shi amma ina tabbatar ma kowa ko da muka haɗu kowa yana da irin nashi ra'ayi na jam'iyya amma muka yi ittifaki ya neme ni ya ga irin fafutukar da muke akwai buƙatar mu haɗu don mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ɗauki wannan amana ta al'umma mu ta al'umma su fahimce mu idan suka fahimce mu yana da tabbacin lallai za mu samu taimakon ubangiji ya sha kiran wayoyi har allah ya kaddara muka haɗu muka zo kame mu fara kowane irin zama muka kai ƙarshe shi to dama mu wannan kungiya da muka ɗauko ta ba fara ta ne don mu bari ba saboda haka ko da an siyasa ta wuce don ba karamin aiki ne muka ɗauko ba jan aiki ne baiwa irin wannan aiki wanda aka shekara sama da 23 mutane na cikin wahala suna cikin kangi suna ba su ma san menene ma ake ce cancanta ba lalle dai kawai wasu mutane ne tsararru suke tsaya a cikin wata jam'iyya yau in aka yi za su raba jam'iyyar su sa wani can wani haka ne suke ake yawo da hankalin al'umma cikin taimakon Allah muka gamsu muka yadda za mu ci gaba da jagorancin wannan kungiya cikin taimakon ubangiji bayan haka kuma na ce ni na bude baki da ni da sakatare muka tabbatar mai girma shugaban wannan kungiya wanda muka aminta da shi muka yadda da shi ya jagoranci talakawan jihar zamfara da na kasa ma baki daya akwai maganganun da muka yi da shi na sirri amma dai babban abin da ya sa har Allah ya kaddara muka gamsu da wannan mun tabbatar mashi idan akwai rayuwa abin da muke so zamfara kamar yadda ta kafa tarihi a al'amarin siyasa muna son zamfara ta kafa tarihi ya zama shugaban wannan kungiya na kasa baki daya kuma muna nan akalla akwai jiha kusan takwas waɗanda ni na yi magana da su sun yadda sun aminta a akan wannan kungiya cewa lallai tabbas domin duk wanda zai jagoranci wannan kungiya ya kamata a ce ya fara daga jihar sa shine muka yadda muka aminta da cewa ya zama shugaban wannan kungiya domin da an gama zabe zai zama shugaban wannan kungiya na kasa baki daya muka kai karshe muka tabbatar mashi to babu wani mutum ɗaya da ya tsole mana ido a cikin wannan tafiya babban abin da muke bukata shine cancanta ba jam'iyya ba duk wanda zai binciki tarihi na ni ban taba wata jam'iyya bayan apc ba kusan ina da wani tarihi a talata mafara don duk wani tarihi na wani dan siyasa dole ka fara shi a garinku ko in ce a rufar zaɓenka ni ne mutum na farko wanda a lokacin mamuda ni ne mutum na farko wanda na fara fence gidana da apc da abdulaziz yari da yarima wanda a lokacin babu wani wanda har tsoro ake yi a ce ana apc amma ne da gidan da iyali na suke ciki na fenta wannan jam'iyya so ka ga a ce wai ana tunanin wannan kungiya ta npdp ce ko ta wani abu a ba shi bane kuma har gobe manya-manyan mutane da ke cikin apc ina girmama su ina karrama su manya-manyan da ke cikin kowace irin jam'iyyu ina girmama su ina karrama su kuma na tabbatar da cewa duk yadda mutum yake akwai girma da nasaba da wani fikiri da allah ya bashi amma dai ba zai yiwu ba kamar abin da ya faru wurinmu kamar abin da manzo allah sallallahu alaihi ke cewa ba a cizon mumini sau biyu a rami daya an sha mu an sha mu sakin nan da ake magana kuma babban abin da nace ke so in ƙara jawo hankalinmu addini na musulunci da addinin kirista babu inda aka ce ayi sak babu wanda ya san dalilin yin sak idan kuma har gobe ina inkari idan akwai wanda ke tunanin cewa akwai dalilan da yake da shi wanda zai gamsar da wannan kungiya na cewa eh ga dalilin yin sak kuma ga abin da sak ke kawowa tunda an yi sak din mun ga abin da ya kawo muna to mu samu wani wanda zai cewa ba a yi wake da shinkafa ba saboda haka tun da an yi sak mun ga abin da sak ɗin ta jawo muna mu dawo mu yi wake da shinkafa mu ban ma Allah mu yi addu'a kamar yadda malamai ke faɗi kamar yadda malam Aminu Daurawa Allah ya kara mishi hazaka shi kan shi yayi bayani yace in ma kana yawa wannan zaben na ba na ba na bana da za a yi a yi wake da shinkafa in ma kana iya da yaji to malamai kamar yadda muka sani malamai su ne amana gare mu su Allah ya ba sani su Allah ya ba amanan mu na su sanar da mu akan abin da ya dace da mu wanda zai tsirar da mu a cikin wannan rayuwa ta duniya da cikin kabari da gobe kiyama maya maya malaman addini sun yi magana akan wannan wake da shinkafa saboda haka ba wai tsabon kungiya ce muka kira ba akwai ta har idan akwai wani abu a fara bincikan malaman na addini mun yarda da su mun gamsu da su a matsayin musulmai kuma duk da kiristoci ni na ga pasto ko rabarin da ke cikin coci yana magana a zaɓi cancanta ba jam'iyya ba domin zaɓen jam'iyya ba abin da zai kawo mana bayan da na sani domin akwai kamar da muke cewa a cikin kowace jam'iyya akwai kuma mutanen kirki saboda haka idan ana son ci gaba idan ana son a faranta ma al'umma rayuwa idan ana son rayuwa al'umma ta ci gaba saboda haka a yi mix up a dauko wannan jam'iyya a dauko wannan jam'iyya a dauko wata jam'iyya inda mutanen kirki suke a yadda da su a gwada su a yi addu'a domin samun taimakon ubangiji da gare su honorable idan na fahimce ka wannan sulhu da shi kwanar rabiu yan doto ya je ya da gwamnati ko kuma aka ga nan hotuna suna yawo a kafafen yada labarai na zamani na ba su ma'ana yan a ce ya tuntube ku kenan za ku tafi to na ji daɗin na ji abun da wannan magana da kai basan a al'ada ta tunani da hankali da ilmi ya kamata idan aka ce kaza to menene abun me ke me yake menene ma'anarsa ni yanzu magana ma da nake so kamin in yi komi shin menene sulhu menene ma'anar sulhu me ke sa a yi sulhu kowane irin al'amari yana da sharadi kowane irin al'amari ne ni abin da na san abin da ake ce sulhu kamar abu ne aka samu an samu wata faraka ko an samu rashin fahimta ko an samu wata rashin jituwa ko an samu fada da wasu mutane da wasu mutane sannan a yi maganar sulhu eh, wake da shinkafa da muke inkari ko cancanta ba magana sulhu ne ba ne fa ni sai in ji ana magana cewa babu wanda wallahi ke gaban mu babu wanda muke kallo bai yi daidai ba ko ko muna kallon wani abu ba shi ne amma dai wannan cancanta abinda har nake cewa a cikin akwai abin da ce in ma baka yi wake da shinkafa ba wallahi sai Allah ya kama ka kuma na faɗi dalilin da yasa na faɗi haka idan akwai wanda ke iya goge dalili na ba wani abu ne ba ya zo ya goge dalilin babu wani damuwa dalili na na cewa sai Allah ya kama ka domin a cikin kowane al'amari Allah ya faɗi yadda ce a yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ce a yi shi idan haka kuskure ka yi shi ba haka nan ba dole zai zai kama ka don Allah ba haka nan sagaga ya yi mu ba ya yi mu don mu bauta masa kuma bautan nan ya faɗi yaya za mu yi ta ba yadda muke so ba yadda yake son ta saboda ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ke so ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zabe shine ka zabi cancanta wanda ka tabbatar da cewa kamar abin da malamai Sheikh Mansur Sokoto Allah ya kara mashi azaka da tunani Allah ya kara mu rayuwarsa albarka malami ne professor ne na addinin musulunci kuma wanda ya sa harkar siyasa ya sa harkar ilimi gwargwado ya tabbatar muna duk abin da mutum zai yi na zabe karka ka zabe mutum don zai baka kwangila kar ka zabe mutum don zai baka wani abu ya tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ka kuskura ka zaba da wannan ya tsanaka ka shirya ba Allah an san menene da wani dalili zaka zabe shi wannan ibada ne ya zama wajibin mu mu yi tsaye mu lura da mutane akan wannan kalma ta cancanta ba maganar sulhu ne ba abinda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma aka ce za a tambaye ka ranar alkiyama ina maganar sulhu shi sai a ce a banyin wake da shinkafa ko koya so saboda haka ni ban ma ga magana sulhu ba nan in dai eh, kamar abinda Allah ke cewa wanda ya ga dama ya yadda yadda wanda bai ga dama ba bai yadda ba bai yadda ba amma cancanta cikin taimakon ubangiji shine mafita domin sako ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadin son ransa la yanqu anil hawa in huwa illa wahyuha sako ne daga Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke isarwa dole mu zaɓi cancanta saboda ga ayyan manzon Allah sallallahu yana faɗi cewa ranar lahira a inda Allah ba zai kalle su ba ba zai yi magana da su ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa'anne mutane ne shine mutumin da ya zaɓi wani don biyan bukatansa ko wani abu wallahi tabbas wannan cancanta ita ce mafita gare mu domin samun tsira duniya ta gobe kiyama amma wannan ba zargi ba ne kuke yi kun zauna da shi makasudin yin wannan hoto yakan iya yiwuwa maybe sun haɗu ne sun tattauna wasu muhimman abubuwa ne ba wai alaƙar sulhu ba ne ko wani abu to alhamdulillah ai abun da babu me ya kawo shi muna ƙara farko dai ina gaya maka eh, mai girma cewa ya muna bayani tun kamin yanzu mun yi zama wanda zama akwai su sun sani duk da muka yi zama da su ba wuri ne na cewa a faɗi komai ba amma dai idan ta kama mu za mu faɗi ko ne su sun sani mu mun sani mun san ahu wani bagere wanda a tunani na in dai an ce Allah ake nufi aka ce abu ɗaya ake nufi aka tabbatar da cewa an tafi abu ɗaya ban tunanin ko da gidan gwamnati za mu ga mai girma cewa man ya kamata a gani ya kamata a gasar tare domin duk abin da za a yi a yi shi tare da ma an gamu tare ba za mu zo muna wa'annan maganganun ba kuma al'amari ina tabbatar maka wallahi gaskiya ita ce ke dorewa ƙarya ba ta dorewa babu cin nasara cikin karya ka sani na sani al'umma sun sani saboda haka ya zama wajibin mu magana ta gaskiya duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah kuma ina so in tabbatar ma kowa wannan kungiya ta wake da jinkafa ba ta mutum ɗaya bace babu wani wanda ke da ita taurar da muka zo muka mika ma al'umma al'umma suka yadda da mu suka gamsu da mu mun mika musu umarnin su muke jira a kan cancanta irin zaɓin da suka ga waɗanda suka cancanta za su zaɓe su za su wakilce su waɗanda suka yi musu wani abu in ma ka shekara hudu menene kai musu in ma baka shekara hudu ba menene za ka yi musu to abu na karshe kasancewa wannan kungiya dai tana ɗimbin magoya baya yanzu a tsarin shugabanci a matsayin ka mataimaki ga sakatare nan ya tsarin wannan shugabanci yake yanzu so a yanzu yana nan akan cewa mai yan shi koko dai yanzu kun ɗauki wani jagoranci koko kun canza wani tsari so kamar abin da muka sani ko abin da sakatare ya fara faɗa maka abin da sakatare ya fara faɗa maka an ce dukkan kowane irin al'amari idan babu jagora cikinsa aka ce shi ɗin zai jagorance shi dama mu ba jagoranci shi ne gabanmu ba babban abin da muke bukata al'umma su san menene cancantar nan su san yaya za su yi cancanta su san wane ne ya kamata su zaɓa shi ne gabanmu saboda haka mu ba wai eh, eh, abin nan ne eh, abin nan me ke su me ake cewa mukami ko wani abu ba shi ne gabanmu ba san amma babban abin da muke so dan yanzu maganar da ake idan har ba mu zo muka faɗi ba akwai mutanen da sun riga sun yarda da amana sun damƙa mana amana idan ba mu fito muka ga su abin da ake ciki ba mutum duk wanda ya ganka da mai girma gwamna abin da zai dauka tunda wannan kungiya ta mu mun ce ba mu da bangaranci ba za mu bi APC ba ba za mu PDP ba ba za mu bi kowace irin jam'iyya ba za mu dawo tsakiya to wanda duk leman idan ya ganka da gwamna abin da zai yi tunani ai da wani taro ne ma aka ce gwamna ya gayyace mu ya gayyaci kungiyar wake da shinkafa dole mu je mu saurare shi a matsayin shi na shugaba mu ji menene ya zo mana da shi kamar abin da nake faɗi mai girma gwamna har idan akwai wani wanda ya kamata ya godiya ya jajirce ya girmama wannan kungiya shine domin mun ɗauko wani abin da ba taɓa ɗaukowa ba a wannan jiha ta zamfara. to muna godiya bisa ga wannan takaitaccen wannan lokaci. da ƙarshe kuma abin da nake so mu ina jan hankalinmu akan al'umma mu ci gaba da roƙon alkhairi mu ba mun dage sai wake da shinkafa ba ko wake zalla ko komai saboda haka al'umma mu ci gaba da roƙon duk abin da ya fi zama alkhairi ba shinkafa da wake ba ba shinkafa zalla ba ba wake zalla ba ba mu san alkhairi ba Allah shi ya san alkhairi Allah ka tabbatar muna da duk abin da yake alkhairi ko da bai daidai da abin da muke so ba Allah ka ba mu cikakken tsaro shugabanninmu Allah ka ƙara dora su bisa daidai mu kuma Allah ka ba mu iko masu biyayya gwargwadon iko to muna godiya mai girma mataimakin ciyaman kuma muna godiya sosai ba yanzu mun san kai ne kamar ciyaman ko ko a madadin ciyaman to a madadin ciyaman dai to muna godiya mun tsaki <laughs> to mai girma injiniya kai ma muna godiya bisa ga wannan tambihi da kuma wannan fadakarwa da aka yi da kuma baranta kanku ko kai da zuwa gidan gwamnati saboda mu mai tunanin akan duk tare ne ka tafi kila mai bi ku shiga hutu saboda wani dalili to muna godiya dai